domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijoyi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin Arewa yau za mu sauka Bauchi, Arewa maso gabashin Najeriya, don jin yadda wasu mata masu ƙwazo ke faɗakarwa ko tallafawa sauran matan Arewa su samu wa imma ilimi ta hanyar shiga makaranta ko su koyi sana'o'i irin na hannu. Hajiya Hafsat Muhammad da ke matsayin jami'a ofishin ma'aikatar gona ta tarayya da ke Bauchin ta duba yadda ilimi zai sauya rayuwar matan Arewa zuwa tudun mun tsira. Daga nan za mu shiga cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta rahama don jin yadda mata ke koyon sana'a. Are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Farko ga Hajiya Hafsat Muhammad wacce asalinta daga Bukur ne a jihar Filato. A daɗa waye musu kai, ya mace ta san mahimmancin ilimi a gare ta akwai wani bayani da ake cewa idan ka ilmantar da ya mace kaman ka ilmantar da al'umma ne to sai a waye mata kai cewa idan ta yi wannan ilimin ba wa ita ba ne har wa 'ya'yanta da jikokinta wannan ilimin duk zai taimake su su ci gaban rayuwarsu yana iya yiwa wasu yaran in an fidda su daga makaranta bisa wasu dalilai zai ga shi kenan su kam sun zauna kenan ba ci gaba da karatu ya tsaya daga nan eh haka ne Wasu idan aka fitar da su akwai dalilai ne yakan sa a fidda yaro ba wai haka kawai iyaye dan yarsu tana makaranta su cire ta ta yiwu akwai matsalan iyayen ba su da karfin da za su ci gaba da tallafa mata ta ci gaba da karatu iyaye dole ne su cire 'yarsu a wannan dalili na biyunsa kuma wa'yansu iyaye suna jin tsoro kada su bar 'yarsu ta ci gaba da karatu ta janyo musu abin kunya sannan kuma ga al'adunmu al'adunmu na nan arewacin najeriya daman a da yara 'ya'ya mata daga sha uku ne ake aurar da su to akwai waɗansu iyaye har yanzu wannan al'adan da shi ake tafi ba sa son 'ya'yansu su kai waɗansu misalai na girman jiki suna ganin ta a gida ma'ana yana iya bayan an cire su ko kuma ya zama a dalilin cire su ko an aurar da su ko wani abu bisa wannan dalilan wannan auren ko waɗannan dalilan za su iya sa shi kenan karatunsu ya tsaya daga nan? Eh to, wasu it all depends in aka ba da su aure. Wasu mazan suna da ƙarfin da kuma suna sha'awan kuma sun san mahimmancin ilimin ya mace sukan bayan auren sukan mai da ita kuma ta ci gaba da iliminta wasu kuma a gaskiya shi kenan ƙarshen ilimin laifin daga wajen mazan ne ko matan ne sun ke kawai sun zauna a gida sun ɗauka dama abin da ya dace suna yi kenan a'a ba wai laifi ba ne ko kuma su sun shanta ko haka ba ne. kaga ba kowa ne ya san amfanin ilimin ya mace ba wasu sun san amfanin ilimin ya wasu kuma ba su sani ba ko na ansa daidai eh ma'ana abin da nake nufi a nan shine eh, eh. Eh, yana iya yiwa inda ta mace za ta faɗa wa mijinta ta gamsar da shi cewa tana so ta yi karatu to zai iya ba ta dama wani kuma ba mamaki ma mijin yake so ta yi amma ita tana ganin kai na ita wannan wahalar duka ba ta bukata to ita din kaga ko yadda na gaya maka idan namiji na da karfi ya ga zai iya sponsorin kuma ya san muhimmancin ilimi he's aware zai iya barinta ta ci gaba wayansu kuma 'ya'ya matan za ta ki saboda ba ta da hangen nesa ba ta san miye amfanin ma ilimin ba balle sai ta ta ki karatu zaman gidan zai fi mata haka amma nan gaba kuma za ta zo ta yi kuka da kanta saboda yanayin matsin rayuwa yanzu ba za a bar wa namiji shi kadai daukan ɗawainiyan cikin gida ba inda a ce ta yi ilimin ko da ma ba ta yi ilimin ta yi zurfi sosai ba ai akwai 'yan sana'o'i su hand skills da za ta koya ko a cikin gidan ko da ba ta ci gaba da karatun ba tana yi a cikin gida zai ɗaya mata kewa kuma zai rage mata wa'insu abubuwan da yau ta ce mai gida ba ni a yi mun kaza za ta iya yi da kanta amma in ba ta yi ilimin ba gaskiya zai zo ya zama damuwa nan gaba zai zo ya dame ta kuma shi namijin ma nauyi zai zo ya mishi yawa yawanci ana kokawa cewa arewa ne ake samun mata ba sa shiga makaranta sosai a kudu maso gabas ma musamman nan kuma maza ne ba sa yin makaranta sai mata shin wannan aiki ne ina jin wanda ya fi karfin iyaye kawai zai shafi sarakuna gwamnati gwamnati da kowa da kowa domin tabbatar da cewa matan dukansu yadda maza ke karatu su ma suna yi. Eh a gaskiya kam a nan mu arewa mata ne ba sa son yin karatu shi yasa a ta nan arewa mu mata muna samun matsalan talauci a ta nan arewa. Mun gode Hajiya Hafsa. Ita kuma shugabar cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta rahama da ke Bauchi, Mrs. Miriam Iliya. ta yi bayanin yadda mata ke shigowa cibiyar tasu don koyon sana'a kuma su zama abin koyi ga tsara a arewa. makarantun da ake koyar da mata kamar college of education azare da na potiskum da na nan garin a kangere duk lokacin da ake tura mata domin su fita su koyi sana'a a rahama ake kawo su wanda ya koya kuma ya iya sai mu bashi satifiket. in kana son keken ɗinki baka da kuɗi za mu saya maka mu baka a rance don dama muna ba da rance ne ma mata domin su yi sana'a kuna koya wa mata waɗanda suke makaranta da waɗanda ba sa makaranta su koyi sana'a saboda suna dogaro da kansu haka ne don aikin gwamnati yanzu yana wahala so muka ce ba dole ne don ka iya ilimi ka yi aikin gwamnati ba za ka iya yin aikinka ka dogara ga kanka ka taimaki iyalinka a taimaka maza kuma ko harkan cefene domin kina ɗinkin kuɗi ai in yau bai baki kuɗin cefene ba za ki iya saye ɗan kayan miyan ki girki ma yaran ki amma matsayin ki na wacce ta kware da hulɗa da mata a shin menene yake sa suke iya ci gaba da karatu har karatun su ma su gama sakandare har ma su iya wucewa mata fa sun fi maza daurewa ba a gane ba ne kawai kuma ba a encouraging matan ne kawai su yi amma idan ka lura mata in ka samu mata suna da hazaka wasu matan hazakan su fa ya fi namiji don ba su samu encouragement ba ne iyaye ba su damu ba domin an fi son haifuwa ɗa namiji a kan ya mace idan aka haifi mace dama to an ce wahala ta zo amma in an haifi namiji a'a an haifi mai gida sai ka gani a haifuwa ma ka haifi 'yan mata matanka guda hudu kana da 'ya'ya 'yan mata guda hudu 'yan maza guda uku za ka kwashi 'yan mazan nan ka kai su makaranta ka bar 'yan matan nan a gida dunwai su 'yan mata dunwai za su je gidan wasu ba za su taimaka maka ba amma wannan duka rashin sani ne in ka ilmanta mace ka ilmanta kamar duniya ne domin ya mace in ta samu ilimi wanda za ta taɓa rayuwansu ya fi namiji duk namiji kam shi kaɗai ne ai yi ilimi makan shi ne amma mace ga 'ya'yanta ga iyayenta ga surkwanayenta ga jama'a ga 'yan anguwa so arewa ba mu gane ba ne in ba haka ba matan nan su ne ya kamata ba su ilimi ma fiye da 'yan maza a akan damun bi halin 'yan kudu ma don a kwanan nan naga 'yan kudu ne yanzu suke kokari su sa 'yan maza su je makaranta tunda sun nasu sana'a ne mu kuma a nan 'yan mazan ne suke karatu matan ne aka bar su a baya amma mata ba abin bari a baya bane a ilimi wato yi abin da nake cewa cikin 'yan mata kalilan din nan ko da suke zuwa makarantar mai kika lura da shi ne iyayensu ne suke dagewa su yi ko akwai koyon sana'a ko akwai abin da yake jan hankalinsu ne suke yin karatu eh wasu iyayensu sai su ce zaman gidan ya ishe su iyayen da suka gane kenan sai su zo nan su karbi fom su ce suna da 'yan mata a gida ba abin da suke yi sai barci wani ya taba ce mini 'yan mata guda hudu sai barci ya zo ne ya karbi fom domin su zo su koyi sana'o'i suka koyi sana'o'i 'yan mata budurwa ta girma to bata samu mijin ba balle ka aurar da ita yanzu mazan sun zama abin da suka zama na gari yana da wuya amma 'yan zaune gari banza suna nan ka auri yarka ka aurar da ita wanda sai kai ne zaka ba su abinci kullum za ta zo gida karban abinci zai yi ne to mazan ma yanzu sun fara ganewa sai su ka mana 'yan matan akan su koyi sana'a wani in sun koyi sana'a zai je saya keken ɗinki wasu kuma matan ba su da kuɗi sai mu ba su rance a nan sai mu saya musu keke su je ɗinki kuɗin da suke samu har su gama biya keke ya zama nasu kaga wannan ma mun ɗaga su kenan Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya